Nakasa. Nakasa. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu shiga garin Bauchi ne inda za mu bi wakilinmu Abdulwahab Muhammad inda ya tattauna da wani bawan Allah domin jin shin yaya maganar nakasa ko kuma bukata ta musamman take a wurinsa musamman shi da ya karatu har zuwa matakin bautar kasa inda kuma hirar tasu ta fara wakana daga bakin bakon kamar haka. Sunana dai Hamza Waziri Muhammad. an haife ni a 1992 ga watan biyu ga watan maris ka yi wani mutumin wani gari ne to ni dai haifaffen jihar bauchi cikin garin bauchi amma iyaye na haifaffun 'yan garin gombe a karamar hukumar duk shekarun ka ne shekaru na 25 gashi na ga kana jarfawa ta rashin kafa ko za ka bayan takaitaccen yadda wannan abu ya faru da kai gaskiyan magana shine familin da na fito suna da genetic leg problem haka suna da matsala ta kafa haka to amma ni na kaman gado ne eh kaman gado ne haka normally in mun samu a ta haka lokaci a sanyi yake tashi mafiya na takan amfani da rob ta shafa a kafafuwan to a wannan akwai ranar da ta kasance a shekara ta 1999 1999 kenan na samu attack da daddare ta shafa rob din abun bai sauki ba ta dauke ni ta kai ni asibiti aka ɗan dudduba ni dai aka dawo ba na mantawa ranar wataran juma'a mun fita sallah da mahaifina mun dawo ina dan tattabar bango to yanda nake jin tsananin jikin nake gaya masu kai ba ni ina gani fa kamar ina taka ƙasa na ƙarshe ke nake tambaya na za ka mutu ne nake ce masa kawai yanayin jiki na ɗin ne dai da nake jin sa to dare ta yi jiki ya yi tsanani sai mahaifiyata ta ɗauke ni ta kai ni wani asibiti private asibiti a cikin gari aka kwantar da ni to aka ɗan mun gwaje-gwaje haka sai aka ɗora ni akan drip to alal haƙiƙa duk lokacin da na tashi ina kuka likitan baya sai su zo su dankara min alluran bacci sanda suka saka mun drip guda takwas ba su yi la'akari da ba na fitsari ba kuma ba na bangi to Allah cikin ikonsa wata rana kusan kwana na bakwai dai a wajen babana ya shigo sai gani na na miƙe na tashi ake gaya masa to baba zan mutu kai wani abu ya ɗaga ni kafa suka ɗauki a lokacin ne na ɗan samu na ɗan yi bayan gida ya ce mahaifiyata kawai ta ce to ya ƙare ko a sallame a lokacin da yake wannan ciwo ya same ka kana da misalin shekaru ne ina da misalin shekara shida abin na ya same ka zauna a asibiti kamar na tsawon watanni ko shekaru to daga nan da ina da mu aka sallame ni daga nan asibitin ta ɗauke ne ta kai ni wani asibiti daban to a lokacin ma saboda ban gida da fitsari da ya taru a cikin nan ya riga da ya yi dameji wa nafs ɗin da suke controlling na sawayen nawa aka kai na asibiti to katata da ake amfani da shi wajen cire fitsari ba zai iya ciro wannan fitsarin ba sanda likita yana amfani da alluran doki yana huda mara da kusan kwanan aihuwa guda biyu to daga nan sai mahaifina ya ce a ɗauke ni a kai ni asibitin abuja to daga nan muka tashi muka ɗunguma muka tafi national hospital abuja ran mun isa wajen da daddare washe gari aka ɗan mun gwaje-gwaje za a mun wanka aka kai ni to sha'aninka da wajen sabon wuri ne suna da abubuwa da yawa wanda ba mu san su ba an shiga mun wanka aka ce wai wallahu galibin ala kuma wa ma ƙadarin la haƙa qadir an zo za a mun wanka an buɗe ruwan wankan to ba su yi la'akari da ruwan da suka buɗe ba ruwan tafashashen ruwa ne suka kwara a ƙafa na ƙafa ta ƙone a'a ba wanda muka je da ture daga suka ƙona ƙafa da kaga an je wani hidima ta physiotherapy an ɓallo wata aiki daban kuma an bar wancan jinyan an shiga wata jinya daban to aka koma ina dai kwanci a asibitin ana dai treatment na kuna allah kuma cikin ikonsa na kamu da wata shegiyar ciwo wanda ake in kana jini ake ta betsu wanda take cin jikin mu to a zan kan mai da mu mm. shi tara shi da wannan ciwo sannan ka kamu da shi ko mm. kenan a lokacin da ta shiga makaranta ne ko kuma gaba a lokacin da ciwon nan ya same ni ina aji biyu a firamare school aji na biyu na tafi na sami wannan jinya kuma na tafi jinya na yi wata hudu zuwa biyar ina jinya na dawo gida na dawo kuma lokacin classmates na wasu tafi aji uku a firamare school ke muka dawo da na dawo mahaifina ya ɗauke ni ya maida ni inda nan kuma aka ci gaba da gwagwarmaya samun yanzu ta kammala makarantar firamare na wani shekara ke na kammala firamare a 2006 na shiga na fara secondary school a international secondary school nan da take cikin jami'an kwalejin da take atb a baka ta balewa a 2006 zuwa 2004 zuwa 2010 ya shekara shida ke a ganin cewa cewar ta ce kuna da gadon wannan ciwo mm. kenan an gaya muku ainihin ciwon shan inna ne ko fita da al'amuran suka nuna dai na ciwon inna ba sabida ni kadai ne nake da ita yanzu dai nake kan wannan kujeru sauran duka dai kusan lafiyan su kalau za a ce to idan muka koma ganin dai cewar a wasu mutane idan suka kasan game da irin wannan jarabawa sukan ce to bari ko mu koma ga fara makura ga yanda Allah mai to kai me yasa ka jajirce ka ci gaba da karatu har shi yanzu ma kana aikin bautan kasa ne eh, to alal hakika dai wannan karatu da na yi na samu farin gwiwa ne daga wajen family saboda kowa a cikin yayuna da na ba wanda bai ba irin nashi safar saboda kamar primary school da na yi yata ne take tura ni ta kai ni makaranta abokane na su dawo da ni haka har na samu a irin wannan keke da na shiga secondary school kuwa na ne ya ɗauka nauyin kai ni ya dawo da ni ya kai ni ya dawo da ni a dalilin haka har aka masa suna malamansa na university kan mai iyalai saboda zai bar lectures ɗinsa ya zo ya kai ni kuma ya je ɗauko ni ya dawo da har na gama secondary school na zo na gama secondary school kuma time ɗin wana na ƙasar waje kuma ni ma ba abun da nake sha'awa kamar na tafi ƙasar waje to amma sha'anin sanin inda na fito dole sai na nuna wa mahaifina da zan iya kan ya bari mutum sai na ce to yaya za a yi na haka ni dai ba wani kuɗi nake da shi to amma tun ina aji hudu a secondary school nake da sha'awar na nemi scholarship to neman scholarship kuwa in zan yi a jihar bauchi duk inda na je na ce ni suna na wane wane za a ce kai ɗan gidan wane ne to dalilin haka sai na canza suna na saboda a constitution din najeriya ni ɗan jihar bauchi ne by right of birth a garin boci aka ta hanyar haihuwa a garin boci aka haife to na je na nemi indijin na samu indijin na fara fafutukan neman scholarship Duka-duka nan shirin ya kammala sai kuma mako mai zuwa za mu dasa daga inda muka tsaya a hirar Hamza Wazir Muhammad da wakilinmu Abdulwahab Muhammad a Baucin Yakuba, Najeriya. A madadin bakon namu da shi kan shi wakilin namu Abdulwahab da duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasawa